فطلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا في ندرس في نتعي في لهم سنة قلوب وقرأتم قلوب المران ومجي قبع تروى نتاق ابن حجر الأصفلاني رحمه الله هايو دامشي بابي نبقي كتاب البيوت insha Allah wato babu sulhi wannan babi da za mu shiga a yau babi ne da ke bayani kan sulhu wato a sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu shiga akwai hadisi ɗaya da ya rage a wancan babin wanda ba mu karanta za mu karanta wannan hadisi sannan mu shiga na farkon wannan babin insha Allah wa an kabisata bin mukhariqin al-hilali radiyallahu anhu an karbo hadisi daga kabisa bin mukhariq al-hilali Allah ya kare ya ta gare shi wato wannan yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan hadisi kuma hadisin nan mun karanta shi a baya <clears throat> mun karanta wannan hadisin a baya a qismu sadaqat qismu sadaqat wajen da ibn hajar yake bayani akan sadaka shi ne hadisi na uku da ibn hajar ya sake kawo hadisin anan domin akwai wata hikima قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيسة قبيسة يتي مضان الله ياتي إن المسألة لا تهل إلا لأهد ثلاثة روكو بايا حلتك سيديك سيان أخو فتو سيديك متاني مدعو سيان متاني مدعو shine a amsa salati ina ka ce al-mas'ala ana nufin roƙo kai roƙo na kuɗi ko roƙon wani abu na biyan bukata manzo Allah ya ce la illu roƙo gaba ɗaya baya halatta sai dai ga ɗayan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko rajulun tahammala hamalatan mutum ne ya ɗauki alhamala ɗaya daga cikin fassarar alhamala wato shine algarama mutum ne ya ci bashi wanda ya zo a lisanul arab don ka duba ibnu mansur a littafin lisanul arab ya kawo kalmomin fassarar da ake ma ita wannan kalma ta alhamala a larabci daga cikin ma'anar wannan kalma wato ana tana daukar ma'anar bashi algarama yana da mujallar na shafi na shafi na 228 yace al-hamalatu bil fathi hadiyatu wal garama saboda haka abinda annabi yake nufi shine mutumin da ya dauki bashi fa halat lahu al-mas'alat roko yana halatta gare shi hatta yusiba har sai ya samu hanyar biyan wannan bashi da ya karba kuma yumsi dan har ya sai ga biyan wannan bashi sai ya kame kansa wato abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shine ya daina ruko dai shine yumsi ya kame kansa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake mutum na biyu wa rajulun asabathu ja'ihatun sai mutumin da halaka ta same shi shine alja'iha dai daga cikin ma'anar kalmar ta alja'iha wanda shi ma wato ita ma kalmar ta zo cikin lisanul arab mujalla na uku shafi na ɗari biyu da talatin da hudu wato idan aka ce aljauha da kuma aljaiha a shiddatu wa nazilatul azim wata musiba mai tsanani ta aukan wa dukiyar mutum shine aljaiha ijta hatma lahu ta halaka dukiyarsa mutumin da musiba ta auka ma dukiyarsa sai ta halaka dukiyar gaba daya saboda aka ba shi da hanyar da zai ci abinci fa hallat lahu mas'alat annabi sallallahu alaihi wasallam yace roko yana halatta gare shi hatta yusiba qiwaman min aishi shi ma har sai ya samu madafa na na hanyar na wato hanyar samun abinci shine aishu al-aishu idan aka ce al-qiwam ana nufin ma yubni min ash-shay'i wa ma tusabbibu bihi haja mutum ya samu wata madafa inda dai ya samu biyan bukata yadda ba zai ba zai kai ga halaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na uku wa rajulun asabat faqatu mutumin da talauci ya same shi shine alfaqa alhaja shadida domin ana samun talauci mai tsanani wanda zai lizinci mutum ya zama to abinda zai ci ma ya rasa ne alfafa to amma a nan, ai mutane suna tare da talauci da yawa sai mazan Allah ya bayyana irin talaucin da ke halatta a yi rogo hatta ya kula salasatun min zawil hija har sai an samu mutane uku daga cikin masu hankali zawil hija ana nufin al'akli zawil aqli masu hankali min qaumihi daga cikin jama'ar ta sai an samu mutane uku waɗanda za su ce laqad asabat fulanan faqa lallai talauci ya samu wani idan har aka samu shaidar mutane uku cewa lallai wani ya samu talauci fa halat lahul matsala to roƙo yana halaka gare shi ga waɗannan mutane guda uku kenan ya ce rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisi yana kitabu babu man tahillu mas'alatu akwai babin da al-imam muslim yayi sunan babin waɗanda roƙo yake halatta gare su kuma hadisin yana sunan abi dawud kitabu babu ma tajuzu masalatu hakanan al-imam ibn khuzaimah ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu sadaqati al-faqir alladhi yajuzu lahu mas'alatu fi sadaqa da kuma sunanun nasa'i yana kitabu zakati babu sadaqa liman tahammala bi hamala hadisin yana sahihu ibn wannan hadisin ya taho da karshe wanda bai kawo shi anan ba amma in ka duba kismu sadaka da ya kawo a littafin nan hadisin ya dan fi wannan tsawo <coughs> wato ya akwai a yazo a ta riwaya ta al-Imam Ahmad da al-Imam An-Nasa'i da al-Imam Ibn uh, Abu Dawud da kuma al-Imam Darimi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutane uku nan ga Sabita sai mazan Allah ya ce masa wa ma siwa hunna wanda ba waɗannan ukun ba min al-mas'alati idan har aka yi roko manzo Allah yake suhutun to harabun ya kabisa ya kudu ha sahibu ha suhuta manzo Allah yake haramun ne mai wannan roƙon yake ci haramun manzo Allah ya maimaita wannan kalma gare shi ya kira kalma ta as-suhutu don mutumin da zai roko idan dai ba ɗayan dalilai uku ɗin nan bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-suhutu mutum yake ci wanda as-suhutu littafin tajul arus a mujallar na shafi na 550 ya ce a suhutu kullu haramin kabihin zikir da haram da a suhutu ma'anarsu guda amma a suhutu ya fi haram muni kaga kenan mutum ya yi roƙo ba dalilai ukun nan ba haramun ne mai tsanani gare shi hadisin hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1640 da sahihu jami sagir hadisi na 7965 da kuma sahihu targhib hadisi na 1817 a riwaya ta imam ibn hibban akwai wani labari wanda wani tafi da ake kiran sa kinanatul adawi ya bayar kinanatul adawi ya ce inda عند bin al-mukhariq na kasance ina wajen wannan sahabi Kabisa, fasta ana bihi farun min qaumihi fi nikahi rajulin min qaumihi jama'ar unguwa sai suka zo neman gudun shi wani mutum zai yi aure ana neman taimako fa'a ba an yi ofi ya kunshe sai kabisa yake ba da gudun sam an zo neman taimakonsa bai wani ya samu aure saboda ka mutanen unguwa suna tara kudi da za a bashi amma kabisa sai ba ta ki bayarwa fantalaku min ke sai suka wuce shi ke kinanatul adawi ya ce to bayan sun wuce ni kuma sai na tambaye shi an ta sanyi ku ka ai kai ne mai unguwan nan ko shi ne ma mai unguwa shi ne shugaba wa a tauka ya tsarunaka sun zo suna roƙonka falam ta ƙoƙayin shay'an kaki ba su kana sai ya ce amma fi haza in dai game da auren wani mutum ne a zo neman gudunmawa ta fala uqi shay'an bazan ba da komai ba in ji kabita yace wa ka an zalika kuma zan baka labarin dalili na yace tahammaltu bi hamalatin fi qaumi na ci wani bashi ta dalilin mutane ha fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi ga annabi fa akhbartuhu na ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari wa fa'altuhu an yu'inani na roki manzon Allah ya taimaka min in biya wannan bashi fa kala sai manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam yace ah, bal nahmiluha anka ya kabisa za mu dauke wannan bashin naka za mu biya gaba daya ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato nu'addiha ilaihim min ibli sadaqa ka jira a kawo raguman zakka za mu biya bashin naka gaba ɗaya. to amma kafin a kawo raguman zakatin shi ne sai ya karanta masa wannan hadisi sai ce masa inda mas'alaka la ta hillu illa li talata ya kai ka jita roƙo ba baya halatta sai ga ɗayan mutum uku kafin raguman zakan su zoke to ka ka jita ne yace to shi wannan da zai aure baya cikin mutane uku din nan manzo Allah kuma kaga da ya gama magana yace wa ma siwa hunna min al-mas'ala softun ya kadisa ya akulu hafadin ma. in dai ba ɗayan uku din nan bane mutum yayi roƙo to haram ne saboda haka dalilin wannan hadisin yasa abu ne mawuyaci a ce gwamnati ta hana bara gaba daya saboda shi manzon Allah bai hana gaba daya ba in ka lura da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akwai waɗanda roƙon yana zama larura gare su akwai waɗanda kuma ba larura ba ce gare su kuma duk hukuncin da manzon Allah bai yi shi ba to wanda zai zo ya yi wani hukuncin da ya saba wannan to wallahi sai ya yi kuskure tunda babu wanda ya fi mu tsanani wajen tsoron Allah fiye da manzon Allah idan ku kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana abu ba to ka kyale abin da shi fi dacewa akwai la shakka wanda yake yi saboda son zuciya amma akwai wanda larura ce bayan da zai yi dole sai ya yi roko saboda ya shiga wani hali saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane kashi uku don haka a ce ai an samu wata doka ta hana roko gaba daya wannan ba daidai ba ne a littafin fatawa lajina mujallar na 24 shafin 377 Bayan ya zo cewa ya duzu su'alun nasi shay'an min al-mali lil muhtaji allazi la yajidu ma yakfihi wanda bukata ta same shi ba shi da halin da zai da zai wato da zai biya ma kansa to roko yana halitta gare shi wala yaqdiru ala takassu sannan kuma ba zai iya sana'a mutumin da ba zai iya sana'a ba kuma ba shi da hali bai yas'alu nasa mai qara ma ya hajji ta faqat abinda mazan Allah ya faɗa kenan saboda haka mutum yana da damar ya roƙi mutane amma gwargwadon biyan bukatansa da zaren ya samu biyan bukata ya daina saboda roƙon asalinsa haramun domin hadisin kabisa ya nuna mana cewa da ka cimma ka sai ka daina shine mazan Allah yake cewa kun mayumsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kun mayumsi sai mutum ya kame ya daina roƙon saboda dama rashi ya sa ka yi da ka samu gwargwadon biyan bukatar nan sai ka daina amma sharaɗi idan ya zama mutum ba zai iya ma sana'a ba wa amma gairu muhtaji amma mutumin da ba bukata ce da shi ba awul muhtaji da zai yardiru ala takassu ko ko bukata ta samu mutum amma zai iya sana'a fala ya tuzo lahun matsala. ba daidai ba ne ya yi rubutu. wa ma ya za huminan da fi yin hala haramun alai saboda haka duk abin da ya samu mutane suka bashi alhali zai iya sana'a ya yin sana'a yana roko duk abin da mutane ke bashi haramu ne ke ci wannan bayani manzon Allah da kansa yayi saboda ka babu wanda zai gyara a kai haka yanzu cikin fatawa ta bin baz mujallar na goma sha hudu shafin dari uku da shirin. Uh, bin baz ya ce fa hadal hadis wannan hadisin na kabita أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ماذا الله يا بياني نوعك ندليل لكنساء يروكو وأن ما سواها محرما duk wani dalilin da baya cikin uku din nan to haramun faman kana inda kuma ya wazifa mutumin da yake da albashi au tijara ko yana da yana fatauci au galla waqfin au iqarin au kasbin yadawi min tijara yana da wata sana'ar hannu ko mutum yana da wani shago au haddada ko mutum ya zama to ne au zara'a ko yana harka ta noma au na'u zalika duk mutumin da ya zama yana iya wata sana'a harumat alaihi al-mas'ala ruko haramun ne gare shi amma man ilaiha mutumin da larura ta same shi fala harja babu laifi an yas'ala ya roƙi mutane amma roƙon da zai yi bi qadarin hajjaj gwargwadon bukata din saboda bukata tana iya samun mutum ko da mawadaci ko da mutum mawadaci don haka yi annabi sallallahu alaihi sallam ya sanya wannan bayani a ƙarshe yana cewa wa rajulun tufa faqatun mutumin da talauci ya same shi aka samu shaidar wasu akan cewa wane ya shiga damuwa manzo Allah yake babu laifi dan yayi ruku fala harja alayka an yaf'ala bi qadari haja wa man tahammala hamala li mutumin da yake bashi babu laifi wato dan ya roki mutane a cikin samar yanda zai biya wannan bashi to amma anan wato yana nuna babu laifi ka je ka ga wata mota mai kyau sai ka ce da Allah ba ni bashin motar nan da aka baka sai ka yi masallaci kana cewa jama'a ku ce mun biya mota haka manzon Allah yake nufi ba ba haka annabi yake nufi ba ashe ba kowane cin bashi ake magana ba wato wannan ita ce hikimar ta sa ibn hajar ya sanya wannan hadisin kuma ana wabato hadisin ma bai kamata ya zo a wannan babin ba yana babi na gaban yana babin sulhu tana yiwuwa waɗanda suka rubuta hadisin suka yi kuskure suka sanya babu sulhi a ƙasa a maimakon su sa babu sulhi a sama don haka hadisin kabisa yana magana ne akan wanda ya ci bashi don ya shirya tsakanin mutane ba wanda ya ciyo bashi haka kawai saboda yana buƙatar wani abu a rayuwarsa ya zo ya rika roƙon mutane yadda zai biya wannan bashin ba ba akan haka manzon Allah yake nufi ba saboda haka bashin da kabisa ya ci sunan shi alhamala idan ka dubi ma'alimu sunan sharhin sunan abidaw na al-imam al nabi shafi 237 ba kowane bashi ne da larabci ake kiransa alhamala kamar yadda kabisa ya faɗa yana cewa ta hammaltul hamala na ɗauki na karbi wani bashi asali alhamala alkafala ce saboda ta sa alhamilu da alkafilu ma'anar su guda ko ko a kira alhamil bi ma'ana abbaminu sai Alimam imam al-khattabi ya fassara abinda ake nufi da alhamala. asali bashin da ake kira alhamala ita ce an yaka a bainal qaumi ta fi dima'i wal amwal an samu hutuma tsakanin wasu mutane saboda misali an zubar da jinin wani kafara ta wajaba an kasa biyan wannan kafara rigima tana neman ta kaure yaki zai auku tsakanin jama'a وتجذب بسبب العداوة والشحناء ويخاف منها الفتن العظيمة إذا أكا كالي وأن متعنى بيو wannan ya kashe wani mutum a dangin wancan kamar misali yanzu yana faruwa ka buge wani mutum da mota a halin kuskure ba da ba yan uwansa su ce ba yafe ba sai an biya diya ka dauki alkawari ka kasa biyan diya danginka sun kasa biyan diya waɗannan kuma su ce to su sai ma sai sun buge ka kaga rigima tana neman ta kauri saboda haka shine al-imam kafabi yace yukhafu min al-fitanul azima ana tsoron fitina mai girma za ta auku tsakanin jama'an nan da aka kashe musu dan uwa akan kuskure da jama'an can da suka kasa biyan diya abin da ya faru da kabisa kenan shi kuma kabisa shugaban jama'an ne shugaban kabilar ne wannan abin ya auku saboda haka sai je same su da ya je ya same su ya kira waɗannan jama'an ya kira waɗancan jama'a ya yi ƙoƙarin ya sulhunta tsakani waɗannan ba su da hanyar da za su biya diya ɗin sai ya ce to ni zan biya diya in ji kabita kaga a matsayinsa na shugaba saboda ya kwantar da wannan fitina ya ce zan biya diya ɗin saboda haka sai ya tafi ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya ba su in dai kunyar da za a yi suka ce sun rage wani abu waɗancan sun da shi kenan sai kabisa ya ɗauko dukiyar sai biya biya to shi kuma ya biya biya, sai ya talauci ya shiga wani hali mai tsanani kuma shi ne shugaba ya yake fa ya na rajulu shi ne wannan mutum ya shiga tsakaninsu wa ya yas'atu islahi bayi ya yayi ta kokari ya shirya tsakanin waɗannan jama'a wa ya yatmadu mali a ashabi dani a mali ya tarabbahun da zalika ya ce to ku kuna bin dukiya ka ne saboda ka na ɗauki lamunin wannan dukiya zan biya ku in dai kun yarda za ku zauna lafiya a daina wannan rigima amma ku rage wani abu suka ce sun yarda hatta taskuna sa'iratu wa ta'udu bainakum al-ulfa kaga shikenan sai aka samu kwanciyar hankali sai aka samu fahimtar juna aka zauna lafiya kaga ya katse fitinar da za ta auku tsakani bayan abin ya auku shine sai ya zo ga manzon Allah ya rasulullah to nayi wata kasada ga abin da nayi saboda in shirye tsakanin mutane na dauki dukiya ta na batar a wurin saboda ka taimaka min sai manzon Allah ya ah, wannan abu da kai ai mai kyau ne ka zauna gaba ɗaya ma biyar da ka biya ɗin duk za mu biya ta amma ka jira zakka ta ashe kaga kabisa ba wai ya ci bashi don ce fanan gidansa bane ya zo yake cewa manzon Allah a biya shi yana roko yanda za a samu a biya maka wannan bashi la ya ci bashi ne saboda sulhun ta tsakanin mutane kaga wannan yana karkashin babu sulhi saboda aka yasa ban shigar da bayanin sa a karatun baya ba ya zama to yana ya shafi karatu da muke yake nan gaba kuma inda zaka dubi sharhin da malamai suka yi ma wannan hadisi za ka tarar da haka kamar misali a imamu suyuti a littafin da afkar ya ce fahaza rajulun sana'a ma'rufan wannan mutum ne da ya yi abu mai kyau kabisa ya yi abu mai kyau saboda ya yi kokarin shirya tsakanin wasu mutane da yaki ke nema ya barke musamman tsakanin mazauna wuri guda kuma shi shine shugabansu gaba daya wabta gabi ma a tahu islaha ya ɗauki dukiyar da Allah ya bashi saboda kokarin ya shirya tsakanin wasu mutane sai alimamu imamu suyuti ya ce falaita min al an tutraka al-garamatu alayhi fi maliki ai bai kamata kuma yan uwa musulmai su kyale wannan bashin ya cinye dukiyarsa ba walakin yu'anu ala ada'i ma tahammalahu min ya kamata yan uwa musulmai su haɗa kai su ba da taimako yadda za a ɗauki nauyin abin da ya aikata a biya masa wa yi wa min sadaka kuma yana halatta a bashi daga zakka kadar ma tabbara zin masu gwargwadon yadda zai kukuta wato daga wannan dukiya da ya bayar din wa ya faruju an uhudati ma manu kaga zai kukuta daga wato hadarin abin da ya riga ya ɗauka. na asarar da ta auku tsakanin waɗannan mutane shi ma alimamu bai haƙi a littafin shu'abul iman littafin shu'abul iman ya yi magana a kai ya ce wa abafa rasulullah kaga zan Allah ya halatta liman hamala hamalatan fi islahi zati bayyin mutumin da ya ɗauki bashi saboda ya shirya tsakanin wasu mutane an yi aku min ma yastarni bihi an qada idai halal ne a bashi daga zakka gwargwadon abin da zai biya masa wannan bashi wa in lam yakun faqira ko da kuwa ba talaka bane kaga kenan ko da kabisa mawadaci ne ya dauki dukiyarsa ya sulhunta tsakanin wasu daidai ne a bashi zakka dan ya wato gwargwadon abin da ya kasar wajen sulhunta waɗannan mutane wa zalika rajibun ila tarqib fil islam sai al-imamu ya ce in ka lura yin haka yana kwadaitar da mu ne game da sulhunta tsakanin musulmi wato yana nuna muhimmancin sulhu tsakanin mutane wa taqriful amr ala al-qa'imina bihi sannan a sassauta ma mutanen suke ta kokarin su ga sun yi sulhu li yakun takrifu alaihim mab'athan lahu ala dukhul fi idan ya zama mutum zai yi kokarin sulhunta tsakanin wasu mutane ah, za kuma a kai makamar to kaga ana karfafa mishi ya ci gaba da wannan hali haka ma al-imamu qahawi a littafansa biyu akwai al athar a juzi na biyu shafi na goma sha takwas akwai mushkil eh, al athar mujallar shida shafi shida da arba'in da tara ya ma kawo riwayoyi da aka samu na hadisin kabisa daga cikin riwayoyin akwai riwaya da ta zo da bayani a fili yace rajulin tahammala bi hamalatin an qaumihi rajulun tahammala bi hamalatin an qaumihi mutumin da ya ci bashi saboda jama'arsa saboda sulhun ta jama'arsa arada bi al-islaha yana nufin sulhunta tsakanin mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halal ne yayi roko a taimaka mar saboda wannan dukiyar da ya batar ta wajen sulhun ta waɗannan mutane wanda yana cikin bayanin bin baz saboda haka ba kowane bashi bane kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutane guda uku waɗanda ya halatta su yi roƙo daga cikin waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da mutumin da ya ci bashi dan ya sulhunta tsakanin wasu wannan yana nuna muhimmancin sulhu a tsakanin musulmi Allah ka samu iya sai mu karanta babu yace babu sulhi babi akan sulhu wato a harshen larabci idan ka ce al-sulhu yana nufin zibdul fafadi wato kamar a ce shiryawa a maimakon abu ya baci wa kuwa niza wato kaɗe jayayya da ya auku tsakanin mutane uh, wanda ya taho a lisanin arab har yanzu yana mujalla na biyu shafi na 516 yana kitabu siha mujallar na farko shafin 382 da duk inda aka ce sulhu ana nufin shirya tsakani a shirya tsakani saboda alamar wato alamar hali zai fashi tsakanin wasu mutane saboda ka sai a yi kokarin gyarawa kar a samu baraka a tsakaninsu wanda sai ya dace da ainihin ma'anar sulhu a shari'a wanda ya zo cikin littafin fikihu da yawa kamar kitabun mugni mujallar na shafin 527 ibaratun an mu'aqadatin yatawassalu biha ila islahi baina mutalifain inda du'a kace ce sulhu ana nufin wata yarjejeniya da za a kulla saboda a jawo fahimta tsakanin wasu waɗanda faraka ke kokarin ya shiga su, wanda shi ake nufi da sulhu kaga yana da muhimmanci saboda an samu ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah da yawa waɗanda suka kwaɗaitar da mu game da sulhu saboda ka sulhu abu ne mai kyau ibn hajar ya kawo hadisi na farko an amri bin auf al-muzani radiyallahu anhu wato an karɓo hadisin daga amr bin auf al-muzani Allah ya kare yadda gare shi annar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah ya ce الصلح جائز بين المسلمين wato sulhu halal ne tsakanin musulmai illa sulhan harrama halalan sai dai sulhun da ya haramta wani halal wa ahalla haraman ko sulhun da ya halatta wata haram wal muslimuna ala shurutihim kuma musulmai suna tabbata akan sharuɗan da suka kulla makawunan su illa sharɗan harrama halalan sai dai sharadi wanda suka kulla wanda ya haramta halal wa ahalla haraman da kuma sharadin da ya halarta haramun ga ya nuna cewa sulhu ne abu ne mai kyau ta wannan hadisi da muka karanta yace rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito shi wa sahahahu kuma al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi al-imam tirmidhi yace hadisin ya inganta to amma ibn hajar yace wa ankaru alai masana hadisi sun kyamaci abin da alimamu turmizi ya faɗa masana hadisi da yawa sun ce abin da alimamu turmizi ya faɗa cewa hadisin ingantacce ne wato wannan ba karamin kuskure ba ne li'anna rawiyahu saboda wanda ya ruwaito hadisin kasiru bin eh, abdullah bin amr bin auf wato jikan wannan sahabin amr bin auf jikansa ana ce mar kasiru bin abdullah bin amri bin auki shi ya rawaito hadisi to amma a wajen masana hadisi shi jika wannan sahabin ba'ifun mutum ne mai rauni da ba a daukan hadisinsa wato wannan za ka gani a littafai na aljarab kamar misali littafin aljarab wa ta'adil a mujallar na bakwai shafin da hamsin a littafin da kuma littafin tahazibul kamal yana mujallar na 24 shafi na 138 waɗannan malamai hakanan ma wato a littafin mizanul ihtida na al-imam zahabi yana mujallar na 3 shafi bakwai waɗannan duk littafai ne na ilmin rijal in kana son ka san mutanen da aka kawo su cikin isnadi in ka samu waɗannan littafan duk zaka ga bayanin kowa a waɗannan littafai zaka ga bayanin da manyan masanan hadisi na farko suka yi game da jikan wannan sahabin da ya ruwaito hadisin wato shine kasiru uh, bin abdullah bin amrin bin auf kamar misali al-imam ahmad bin hanbal gaba daya ya ki ruwaito hadisin sa ko guda a cikin al-musnad ya ke ruwaito hadisin sa saboda yawan kariya dan kusan duk hadisin da ya ruwaito malamai suna cewa kariya ne kusan duk hadisin da ya bada labari sai a samu kariya ne saboda haka yasa gaba ɗaya ba su aiki da shi kamar al-imam shafi'i yana san yana cewa kasiru bin bin abdullah bin amr bin auf wani rukuni ne daga cikin rukunnan ƙarya gaba ɗaya saboda haka magana in ta ta kansa ba a ma ɗauka haka nan al-imam bukhari shi ma yayi wafi da hadisinsa kusan manyan malaman hadisi gaba ɗaya sun ce ba a ɗaukan hadisin shi to sai zama wannan riwaya da imam tirmidhi ya ruwaito riwayar ta biyo ta kafir bin abdullah bin amr bin auf kuma bayan al-imam tirmidhi ya kawo ta sai ce hadithun sahih wannan ya sa manyan masana hadisi suka ce kai al-imam tirmidhi dan me zai faɗi haka yaya zai ce hadisin ya inganta baya ga cewar ga cikin isnadin hadisin ga mutumin nan wanda ya tabbata makareci ne ya rawaito hadisin al-imam zahabi yana cewa wa amma tirmidhi فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتد العلماء على تصحيح الترمذي saboda kawai al'imamu tirmidhi ya ce hadisin nan ya inganta sai masana hadisi gaba daya ba sa aiki da idan hadisi aka ce ma al'imamu tirmidhi ya ce ya inganta masana hadisi zai ce a ku dada bincike dai da kyau saboda limamu turmidi kawai ya ce ya inganta ga wannan mutumi kuma ya tabbata yake don haka yasa za ka ga idan aka ce ga hadisi alimamu turmidi ya inganta shi sai ka kafa hujja da shi baka kawo wani malami kuma cikin masana hadisi da ya ce hadisin ya inganta ba to ana ɗauka baka ma san ma ilimin hadisi ba saboda imamu tirmidhi wato yakan inganta hadisi kuma sai an bi sai a samu hadisin yana da mushkila to wato shine eh, ibnu hajar ya kawo saboda ya nuna cewa hadisin nan ya ba shi da inganta ba to amma me yasa shi kansa ibnu hajar ya kawo hadisin abulugul marat to ga dalili sai ya faɗa a gaba yace wa ka i'tabara me yuwa wato yana tana yiwuwa al'imamu tirmizi ya yi la'akari da cewa hadisin ya inganta bi kafarati urukihi saboda yawan hanyoyin hadisin da aka samu a shekaga al'imamu tirmizi yana da hujja saboda ta anan shi kansa ibnu hajar yana nuna cewar ya yadda hadisin nan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin nufi hadisin ya taho ta riwayoyi da yawan gaske an samu riwayoyi da yawa domin al-imam ibn majah ya rawaito hadisin ko da yake ibn hajar bai kawo a nan ba al-imam bayhaqi ya kawo a sunan kubra haka nan al-imam al-hakim al-tabi al-mustadrak kuma bayan al-imam tirmidhi ya ce hadisin ya inganta shi ma al-imam al-hakim ya inganta hadisin sannan mutum na uku al-imam ibn khuzaima ya kawo hadisin yana sahihu ibn khuzaima hadisi na 2412 yana kitabu zakati fitri bayan ibnu kuzaima ya kawo hadisin sai ya ce isnadin hadisin ya inganta kaga banda al-imam tirmidhi an samu malamai masana hadisi waɗanda sun inganta wannan hadisin don haka yasa ibnu eh, hajar ya kawo hadisin eh, littafin bulugul mara kaga ibnu kuzaima ya inganta shi al-imam al-hakim ya inganta shi baya ga al-imam tirmidhi sannan muhammad nasiruddin al-albani shi ma ya inganta yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1089 da kuma sahihu jami'i sabir hadisi na 3862 da dai a ce wannan hadisin ya biyo ta isnadin jikan amru bin auf kawai to la shakka da ba za a yi aiki da shi ba ko na yawan hadisin riwayar amma sai ibn hajar ya ƙara da bayani da ke nuna hadisin ya inganta yace wa qad sahahahu ibn hibban kuma ibnu hibban shi ma ya inganta hadisi kaga banda al-imam tirmidhi ga al-imam al-hakim ga ibnu khuzaima ibnu hibban shi ma ya inganta amma ya taho ta wata hanya min hadisi abi hurairah to da ka kaga kenan an samu wata hanya sabanin wancan hanya na hadisin da ta biyo ta ta kan shi kasir bin abdullah bin amr bin auf ga ma riwaya ta abu hurairah kaga an samu wani sahabi kuma baya ga shi wannan sahabi amru bi auf al-muzani an kuma samu hadisin abu huraira amma bai kawo hadisin abu huraira din ba sai dai kawai ya ce ibnu hibban ya inganta wannan hadisi wanda ya zo ta riwayar abu huraira yanda hadisin ya zo ta riwayar abu huraira hadisin yana sunan abi dawud babun fi sulhi haka nan al-imam al-hakim ya ruwaito sannan ibn hajar ya yi magana a kansa wato yadda hadisin abu huraira ya taho abu huraira ya ce kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazan allah ya ce a sulhu ja'izun bainal muslimin sulhu wato halal ne tsakanin musulmai illa sulhan ahalla haraman a harrama halala sai dai sulhun da ya halatta haram ko sulhun da ya haramta halal aka samu ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shuruti wannan hadisin yana sunan abi dawud to kaga an samu hadisi ta riwayar abu hurairah wanda ta nuna cewa sulhu abu ne mai kyau tsakanin musulmi ibn hajar akai littafin sa da ake kira tagliqu ta'ali wanda yana da muhimmanci shi ma ta fashin hadisi yana mujallal na shafin 281 ya ce hadisin nan da ya taho da al-muslimu na inda shurutihim wato ya taho ta riwayar sahabbai da yawa banda ma abu huraira akwai amr bin aufi wanda mun karanta shi ne yanzu na farko ga abu huraira mutum biyu kenan akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin rafi bin khadij akwai hadisin abdullahi bin umar kaga an samu sahabban manzon Allah mutum biyar yace sannan akwai ma wasu yana nufin Aisha wanda ita ce na shida sai yace na'am kusan duka ruwayoyin da aka samu ha fi ha maqalun hadisan suna da rauni lakin hadisa abi huraira an amsaluha amma hadisan abu huraira sai ya zama to ya fi su gaba daya ta wajen wato inganci na isnadi saboda haka yasa malaman hadisi suke inganta riwaya ta abu huraira kuma saboda waɗancan shawahid da aka samu yasa al-Imam Tirmidhi ya inganta hadisin amru bin Auf wanda Ibn Hajar ya kawo anan hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisin 3594 zaka ga takarijin sa a Yarwa'ul Galil hadisi na 3303 saboda haka anan duk malaman da suka inganta hadisin da ke magana akan sulhu zaka samu hujjar su ita ce ya'ani uh, sahahu bi kasrati shawahid sun inganta ne saboda yawan riwayar da aka samu kamar yadda ibn hajar ya faɗa a ƙarshen wannan hadisin za ka gani hatta ibn taymiya ya yi magana a kansa a cikin majmu'u fatawa mujalla na 29 shafin 147 ibn taymiya yake wa hadhihi al-asanid wa in kana al-wahid minha da'ifan fajtima'uha min turuqin yashuddu ba'daha ba'da duk da cewar hadisan suna da yawa kuma mafi yawansu suna da rauni amma la shakka yawansu ya gwada cewar abin yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai da yawa suna inganta wannan hadisi akwai riwaya da ta zo ta Aisha wanda tana kama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna inda shurutihim ma wafaqa alhaqqa musulmai suna tabbata akan sharuɗan su idan sharuɗan sun dace da gaskiya kaga ya nuna cewar ba kowane sharadi ne ake aiki da shi ba sai sharadin da ya dace da gaskiya saboda ka babu sulhu wanda zai warware sunnar manzon Allah sai dai sulhun da ya karfafa masunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Hadithin yana irwaul galil mujallal nabi shafi na 145 sannan akwai riwaya ta Abdullahi bin Umar wanda a hadithinsa. annabi sallallahu alaihi wasallam yace annasu ala shurutihim ma wafaqatil haqqa mutane suna tabbata akan sharuda maimakon almuslimun yanda yazo ta hadisin Aisha annasu ala shurutihim ma wafaqatil haqq mutane suna tabbata akan sharuɗan su matukar sharuɗan sun dace da gaskiya to sannan akwai wani dalili har yanzu wanda ke nuna cewa hadisin nan ya inganta shine wasiƙar da sayyiduna Umar ya rubuta lokacin da yake halifa Allah ya kare yadda gare shi wato lokacin da sayyidina Umar bin Khattab yake halifanci sai ya rubuta takarda ya aika ma Abu Musa al-Ash'ari a lokacin Abu Musa al-Ash'ari wato shine alƙali na garin Kufa alƙalin Kufa Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah tun yana dare ya ba shugabanci har manzo Allah ya rasu to sai ya zamanto uh, ya tabbata kan wannan shugabanci a zamanin sai na umar sai ya ba shi alƙalanci na kufa saboda haka sai rubuta takarda ya aika masa ya ce ga yadda za ka yi alƙalanci wanda wannan takardar sai ta zama wata jagora ta yadda ya kamata alƙali ya gudanar da wato shari'a sai na umar ya ce amma ba'adu fa innal qada'a fariidatun muhtama ka sani cewa alƙalanci farilla alƙalanci farilla ne saboda shi yake raba gardama tsakanin mutane duk jama'an da aka ce babu alƙalanci a tsakanin su fitina na gudana saboda ka alƙalanci yana zama kamar dole ne a same shi a zaman da jama'a su dan na umar yake wa sunnatun muttaba'a kuma alƙalanci ba ba ce sunna ce ta manzon Allah to sai yace ga yadda za ka yi asin nasa fi majlisika a lokacin da ka zauna da mutane ka daidaita mutane gaba ɗayan a majalisi wato abin nufi idan aka zo za a yi shari'a kada idan za a yi shari'a na tsakanin mai kuɗi da talaka shi talakan da ya zo kai zauna a kabin ba mai kuɗin da ya zo kai ga kujera can duka zauna kaga bai daidaita su ba sai na umar ya ce ka daidaita mutane a majalisinka saboda ka kujerar da duk kowa zai zauna ya zama iri ɗaya ce kar a ware wani kujera a na babban mutum ne kuma komai girmansa idan dai ya bayyana a gaban kotu to ya kamata ya zama to an daidaita shi da kowa abu na farko da sai umar ya gaya mar ya ce na biyu wa fi wajhika haka ma fuskar ka ka daidaita kallon da kake ma kowa kada idan ka tashi kallon wannan mai kara sai kai mar musurai wancan kuma sai ka ɗanyi murmushi kaga mutane za su gane a wannan da alama fa ya fi son wancan sai na umar ya ce hatta ta fuskarka yana gaya ma abu musa lashari ka daidaita fuskarka ga mutane ya ce waka ba ita haka nan wajen alƙalancin naka idan za ka yi hukunci ka daidaita mutane hatta ba ya kuma a sharifin fi haifika abin da yasa na faɗa masa haka don kada babban mutum ya yi faɗayin za ka iya zai iya sa ka wato ka yi murdiya ta wajen hukunci wala ya yi aka ba'ifun min adalika. idan baka yi haka ba to mai rauni kuma zai yanke tsammanin za a masa adalci saboda irin kallon da ake mara a lokacin da ya zo kotu sai ya ce albayi na su'alar mudda'i wanda ya kawo ƙara dole ya kawo dalili Wani yaminu ala alaman ankara wanda ko ya musanta dole ne ya ranci sai kai na umar yake wa sulhu jaizun bainal musulmi kaga har yanzu dai an sake samu wata hujja sulhu wato halal ne a tsakanin musulmai sai na umar ya ce illa sulhan a halla haraman au harrama halalan sai dai sulhun da ya halatta haram ko ko sulhun da ya haramta halal wannan hadisin yana sunan gara kudini da kuma sunan kubra na alimamu bai haƙi eh, hadisin sai na umar ya inganta yana irwa ulgali yana shi da hadisi na 2619 wannan ya nuna cewar hadisin da muka karanta ko da dai ibn hajar ya nuna cewa hadisin ya biyo ta riwayar kafir bin abdullah eh, bin amr bin auf yana da rauni amma hadisin ya samu ash-shawahid waɗanda sun inganta saboda aka yi sa malamai suke tabbatar da sulhu ta fashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne wanda ke da asali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله فتوانا حديث yana bukatan bayani mai tsawo wanda za mu yi magana kashi uku ne kawai a kansa insha Allah bayani na farko shine hadisin nan yana gaya mana sulhu ba iri ɗaya bane wato sulhu yana da nau'uka idan ka lura da hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a ciki zaka gane cewa sulhu ba iri ɗaya bane kuma babu wani malami a sani na wanda ya yi magana game da sulhu fiye da ibn qayyim tawfiya bayani mai gamsarwa game da sulhu yana da wuya ka samu malami cikin magabata wanda yake gaba da ibn qayyim tawfiya in kada mai littafin sa ilamul muwaqqi'in yana mujallal na farko shafin 109 babban abin da wannan hadisi yake karanta da mu kenan wanda ibn qayyim yace al-huququ naw'an hakoki iri biyu hakoki a musulunci iri biyu haqqullah wa haqqul adami hakkin Allah sai kuma hakkin dan adam hakoki guda biyu sai ke hakkin Allah fala madkhala lis sulh fi ba yanda za a yi sulhu ya shigo cikinsa inda haƙƙin Allah ta wata ala ne kamar misali kal hudud a ce mun yi sulhu saboda haka ba za a tsaye da haddi ba ba ka da ikon ka ce ba za ka tsaye da hukuncin Allah ta wata ala. babu sulhu da zai kawar da haddin Allah saboda idan aka kawar da haddin Allah mai aka yi kaga an yi sulhun da ya halatta haram ga abin da manzon Allah ya faɗa ya ce sulhu abu ne mai kyau tsakanin musulmai amma ban da sulhun da ya halatta haram ko ko sulhun da ya halatta ya haramta halal saboda haka sulhu baya shiga haddi wal zakawat sulhu baya shiga zakka wal kafara sulhu baya shiga kafara dan abin da ya faru zamanin sai na Abubakar kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu sahabbai suka ce ba za wasu mutane wasu waɗanda suka musulunta waɗanda suka musulunta suka ce ba za su ba da zakka ba sun yadda suna musulunci amma zakkan nan ban da shika sai na abubakar ya ce ai ko da a ce igiyar da ake ɗaura dabba ita ce manzon Allah yake karba yanzu in kun ce ba ku bani wallahi zina na ke saboda ba a rage wata doka ta Allah tabaraka wa ta'ala babu sulh game da dokar Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne abinda sai na abubakar yayi kokari bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna abubakar yayi taya kan waɗannan larabawa bisa ga taimakon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da musulunci yanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam. saboda haka babu sulhu a kafara babu sulhu a zakka babu sulhu a hajji la duk wata doka ta Allah ba sulhu a kai ibn al-qayyim yace innama sulhu bainal abdi wa bain rabbih fi iqamatiha ai sulhu da ke tsakaninka da Allah shine ka tsaya da dokar Allah amma ba wai ka bata dokar Allah tabaraka wa ta'ala ba la fi ihmaliha wa li hadha la saboda haka yasa ba a karban sulhu ta haddi ana yafe hakki tsakanin mutane amma fa idza balagati sultan da zaran ƙara ta kai gaban shugaba to babu hali kuma shugaba ya ce an yaji bai isa ba dabaran ƙara ta kai gaban shugaba ibn qayyim jawziya yake fala ana Allahu shafi'a wal Allah ya tine ma wanda yake son da wanda aka yi ceto gare shi saboda idan ƙara ta kai gaban shugaba shugaba dama wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi ne sai da dokar Allah ibn al-qayyim yace wa amma huququl adamiyyin amma hakkoki na yan adam fa hiya allati taqbalu as-sulh wal isqat wadannan hakkoki su ne suke karban sulhu har ma akan yafe wal mu'awadatu alaiha ko ayi musanye saboda a zauna lafiya sai yace saboda haka a matsayinka na mai kokarin kai sulhu don ka dace da sunna idan kana son ka tsaye da adalci dole sai kai aiki da wannan hadisin na manzon Allah as-sulhul adil huwa alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu sulhu na adalci shine wanda Allah ke magana kai ba sulhu na cuta ba duk wani sulhu da ya zama na cuta ne to ba za ka same shi a cikin alqur'ani ko a sunnar manzon Allah sulhu na adalci shine wanda za ka samu a cikin alqur'ani ya ba da misali da aya ta tara ta suratul hujurat وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فكاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المفسدين ابن القيم يقول لك إن in dai sulhu فشينه عند الله يمكن shine wanda القرآن ya الجائر huwa sulhu bi ainiki amma idan ka kira ayi sulhu wannan sulhun da ka kira ayi sai zama gefe guda an cuce shi sai ce wannan sulhun da kai ba shine Allah ya umarni a kai ba domin sulhun da Allah ya umarni a kai wato shine wanda za a samu adalci a cikinsa a karba ma wanda aka cuta hakkinsa وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلين مقتتلتين أولا da farko Allah ya yi umarni da a yi ƙoƙarin sulhun ta tsakanin mutane kashi biyu waɗanda suke yaƙar juna waɗannan jama'a suna yaƙan waɗancan jama'a kuma duk musulmai Allah ya ce to a yi sulhu tsakaninsu amma wannan sulhun akwai shari'a fa in ba bagat ihdahuma alal ukhra idan ya zama wani bangare suke zalunci ga wani bangare fahina idan a wannan lokaci Allah bai ce a yi sulhu tsakaninsu ba me Allah ya ce amara bi qitalil babiya la abinda Allah ya umarni shine a yaƙi masu masu muguntan ba wai ayi sulhu da su ba ba a sulhu da su ne yasa fa inna ha mace saboda azzalumai saboda ka ba a sulhu da azzalumi kaga a ka'ida a sharadi na sulhu wanda Allah tabaraka wa ya bayyana a cikin alqur'ani ba a sulhu da azzalumi me ya kamata a yi idan aka yi sulhu da azalimi fa fil islahi ma abuzmiha habumun li haqqi ta'ifatil mazluma idan aka yi sulhu da waɗannan azzalumai an tauye haƙƙin waɗanda aka zalunta wanda abin mamaki shine zaka gani akwai shugabannin musulmai da suke sulhu wai da yan fashi an yi sulhu da yan fashi to ya za a yi sulhu da yan fashi idan aka yi sulhu da yan fashi abinda ibnu qayyim jawziya yace to an cuci waɗancan da aka zalunta saboda kana zaune za ka ga ɗan fashi ya wuce da babur ɗinka ba mamaki ma ya fakin kana lafiya zai wuce ga babur ɗinka ba a karɓo maka ba kada ba ba ne, bane an zalunce ka abinda ibnu qayyim jawziya ya faɗa ce wa kasirun min az al-muslihin akwai shugabanni az-zalimai ji ibnu qayyim shugabanni ne amma azzalumai ne saboda su tunaninsu wai suna sulhu sulhun da za su yi yuslihu bainal qadir zalimi wal khasm dha'if mazlum shugaba ne ya kira wannan azzalumi ne yana rike da makami wancan an cuce shi yana da rauni bai da komai banda Allah saboda haka da ya taho sai ya ce a zauna lafiya bima yurdi bihi al qadir sahib al jadi ya yi wannan ne saboda ya kwantar da hankalin wa ba mai raunin ba saboda ya kwantar da hankalin azzalimin saboda ya dana bukami wa ya kunu lahu fihi al-habbu wa ya kunu al-igmabu wal haifu fihi ala ba'i? kaga ya gwada cewa mai raunin shi aka cuta sai ya ce wa ya zunnu annahu qad aflaha sai mutum yana ganin kamar yayi sulhu yace ba sulhu yayi ba ba a cewa kayi sulhu alhali baka karbo hakkin wanda aka zalunta ba shi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra duk sa'ilin da aka samu wani sashi yana mugunta ga wani sashi me Allah yake mana fa qatilu lati tabghi ku haɗu ku yaƙi waɗannan azzaluman hatta tafi a ila amri da hasu sun dawo ga bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan aka samu yan fashi waɗanda ke ta'adi ga mutane me ya kamata shugabannin musulmai su yi su gaya wa musulmi duk inda yake ya ɗauko makami ya zo a yaki waɗannan kafirai wannan ne umarnin Allah a yaki azzalumai har sai sun koma ga bin umarnin Allah wannan ya shafi ma musulmai kenan don abinda Allah ya faɗa da farko wa in ta'ifa wa in al min ya kasance musulmai ne ke ta'addi ga musulmai Allah yake a yaƙin su har sai sun dawo gabin umarnin Allah idan ba a yaƙe su ba sai aka kira su aka yi sulhu me aka yi da farko an tauye dokar Allah na biyu an halatta haram halatta haram shine an halatta fashi da makami ya gwada cewa idan kana da bukata sai ka nemi makami kawai sau da haka akwai yankuna a Najeriya wanda a yanzu haka dan ta'adda yana yawo da makamin yana rataye da makami yana yawo a cikin a kasuwa da rana tsirara ana ganin sa sai shugabanni su haramta matalakawa talakawa mallakan makami su kuma kira waɗannan azzalumai su zauna wajen yi sulhu da su wannan ba tsarin manzon Allah ba idan aka yi haka da farko an halatta sata wanda shine abinda manzon Allah ya faɗa ya duk sulhun da zai halatta haram wannan sulhun haramun ne domin idan aka yi sulhu da barawo an halarta fata duk wanda ke da sha'awar abu in ya kasa samu kawai sai da ya sata saboda ya san cewa ba abin da za a yi na biyu an ƙara wa azzalumi karfi saboda duk sa'ilin da kai sulhu da ɗan ta'adda to kana nuna cewar kana tsoronsa wannan sulhun da kai yana ƙara kai, yana mar markaini ne ba wai yana sa shi yana damar abin da ya aikata ba ne sannan na uku kana daɗa ba shi damar ya nemi makamin da ya fi na da kaga kenan ba maganar gaba ba a samu zaman lafiya ba ne gaba bala'i ne zai taho wanda ba a taɓa ganin irinsa ba saboda haka a ce an yi sulhu da mai laifi wannan ya saba mu sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu shi a cikin alqur'ani wanda ibn qayyim jawziya yayi magana akai kaga wannan ya saba mu a ce an an cuce ka kai kadai abinda ibn qayyim yake mana ishara da shi wato doka idan tsakanin idan zalunci tsakanin mutum da mutum ne yana iya yafewa hakkinka kana iya yafewa da ba hakkin Allah bane idan an zalunce ka kana iya ba da wata dukiya dan ka kwato mutuncinka ko ka yafe wannan babu laifi amma in ya kai gaban shugaba dabaran matsala ta kai gaban shugaba wannan matsalar ta canza ka ba shi yasa ibn qayyim yace Allah ya tsine wa mai ceton da wanda ake ceton sa domin idan matsala ta kai gaban shugaba shugaba yace zai yi sulhu da azzalimi to yayi watsi da dokokin Allah tabaraka ta'ala don haka yasa tsakanin mutum da mutum wannan ana sulhu kamar misali wani azzalimi yayi kokarin cutanka kana iya fansan mutuncinka wanda yana karkashin babi da rashawa tunda rashawa tana zama halal ka ba da wata dukiya dan ka kwaci mutuncinka amma idan matsala ta kai gaban shugaba wannan matsala ba a sassauci kanta dole a dauki dokar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah madaukaki yace faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah hatta tafi'a ila amrillah abinda shugabanninmu ya kamata su yi shine su yaƙi azzalumai har sai sun bar zalunci shine abinda Allah ya faɗa kuma duk inda musulmi yake ba da gudunmawa a kai fa in fa'at idan sun dawo ga bin dokokin Allah fa aslihu bainahuma to sai ayi sulhu kuma me yasa za a yi sulhu saboda ai da farawo ya saki kayan wani dole sai an yi sulhu in ba haka ba dan sun ce sun tuba bai isa ba dole sai an yi sulhu kaiwa ne ga kayanka an samu amma wancan ka yabe saboda mu zauna lafiya ai eh, to na yabe wannan shine duhun da za a yi bayan sun dawo sun yadda za su ji dokar Allah subhanahu wata'ala kaga idan gwamnati ba ta iya waɗannan duka to mafi sauki shine ta ce kowa ya mallaki makami tunda ba za a iya kare rayukan bayan Allah da addininsu da mutuncinsu ba bai kamata kuma gwamnati ta kyale azzalimi yana riko makami ba sannan ta hana talakawa su mallake da za su kare kawunansu wannan ba adalci ba ne ya kamata a sanar ko ina duk inda in kana da kuɗi ka mallaki bindiga kowane iri kaga idan mutum ya taho ya ka tabbata kai za ka kare kanka amma kaya da gwamnati za ta kare ka sai ga gwamnatin ita ke sulhu da azzalumai ita ina za a kai wanda ya nuna gaba idan har waɗannan azzalumai suka yi ƙarfi za a kai lokacin da za su karɓi gwamnatin gaba ɗaya shi saboda kullum daɗa ƙarfi suke kuma gwamnatin tana kyalewa wanda wannan ba daidai bane ya saba ma tsari na musulunci yanda annabi sallallahu alaihi sallam ya karanta da a nan ibn al-qayyim jawziya yace bal yumakkinu al-mazluma min istifadi haqqihi idan za a yi sulhu na kwarai dole a ba wanda aka cuce shi damar ya karbi haƙƙinsa ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض muhabatin بغير محاباة لصاحب الجاه bayan an hada azzalumai da waɗanda aka zalunta ce to kai kawo abin da ka cuta na wani an iya samun kaza sai kai kuma shugaba ka ce to kai tunda wancan ba a samu ba ka yafe dan mu zauna lafiya sai ce to na tunda an bani wannan na yafe saura to sai a zauna lafiya wannan sulhu haka yake sannan sai ibnu qayyim yake as imma mardudun wa imma ja'izun nafidun shi sulhu ɗayan biyu ne ko dai sulhun da ake wati da shi saboda bai dace da sunnar manzon Allah ba ko kuwa sulhu wanda ya halatta sai ya ce wa sulhu alladhi yuhillu harama wa yuharrimu halala duk wani sulhun da ya haramta halal duk wani sulhun da ya halatta haram ka sulhi alladhi yatadamman tahrima bu'i halalin kamar ayi sulhu akan to babu laifi yanzu an halatta zina saboda a zauna lafiya da tana yi wa karuwai su yi kawai su ce sai an ba su damar su yi karuwanci wato duk sulhun da zai halatta haram wannan sulhun haramun ne misali a nan shi ne mutum yana makwabtaka da wani yana zaman dakaro da wata karuwa saboda haka ya yi ta dukanta shi kuma sai fito wai zai shirya tsakanin sai da allah bari mana to wani abin da kake ya shirye ne sulhunka yana halatta haram ne kamata ya yi kyale shi ta dukan ta ko tana yi wata dukan za ka gane kunanta wanda shi ne abin da ibn kai ya faɗa saboda duk sulhun da za ka yi idan ya kasance zai halatta abin da Allah ya haramta to wannan sulhun ka kwanda sanin baka da lada a kai sannan kana da rabo na zunubi saboda kana kokarin tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ce ya girga abubuwa da dama waɗanda ba su dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, au ta'til haddin aw zulm wa ma ashbaha fa kullu hadha sulhun ja'irun mardudun yace duk wani sulhu da ya zama to yana halatta haram wannan sulhun watsi ake da shi eh, bai da tasiri fa sulhul ja'iz bainal muslimin sulhu wanda ke halal a tsakanin musulmai هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الختمين صلح ده الله يحل تشيد صلح ده ذا أنمي يردن الله أنمي يردن ما تجايي عارفا بالواجب وان زي وان صلح يزمن تومتني يا سن أبن دكي واجب قاصدا للعدل وان زي وان صلح يزمنية تأتي يديدي تتكاني باشد وثنية نفرك تام جيسي guda sai ce to idan kai wannan sulhu bari ka ji ladanka fa darajatu hada darajar ladan da zaka samu afdalu min darajati fa'imil fa'im ladar ka fi darajar mutumin da yake wuni da azumi ya kwana yana sallah kaga wannan ya nuna cewa sulhu yana da ladan gaske amma kuma yana da sharadi wanda ya nuna cewa mutumin da ke da jahilcin wajibai bai kamata ya sulhu tsakanin wasu ba sai ya yi tambaya don ka. maimakon sulhu zai kasance ya koma halatta haram ne bai gane ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa wanda manzon Allah yake cewa ala unabbiukum bi afdal min darajati as-sa'im al-qa'im shin kuna so in ba ku labarin abinda ladan sa ya fi darajar mutumin da ya wuni yana azumi ya kwana yana sallah qalu sahabbai suka ce bala ya rasulullah kada sai manzon Allah yake islahu dakil bayni a shirya tsakani in ka shirya tsakani to kana samun lada ladarka ta fi na wanda ya kwana sallah ya wani azumi manzo Allah yake fa inna fasada zatil bayni alhalika saboda wato baci tsakani na bacin mu'amala tsakanin musulmai manzo Allah yake yana aske addinin mutane amma inna la aqulu tahliku sha'ra walakin tahliku dinan idan aka kyale adawa kiyayya a tsakanin musulmai wannan kiyayya tana arta addini sai a waye gari musulmai ne amma kaga suna yakan juna tamfar kafirai saboda kai ta yaki bala'i ne ba a san shi manzon Allah yace abinda zai iya kaiwa ga yakin ma ba a san shi saboda haka sulhu yake da muhimmanci don haka babu daɗi ka ga musulmi na kisan ɗan uwa musulmi saboda kiyayya da ta shiga tsakani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa sai ya dace da abubuwan da muke gani a yau zaka ga kafashen musulmai wannan musulmi na kashe dan uwa musulmi yana farautarsa ya harbe shi ya kashe shi ya ji daɗi kaga musiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya kokarin ya sulhunta tsakanin waɗannan ladan nasa yana da yawa kaga ladansa ya fi na wanda ya kwana azumi ya fi wanda ya wuni ya kwana yana sallah da wanda ya wuni yana azumi hadisin yana sahihu tirmidhi hadisi na 2509 da kuma sahihu targhib hadisi na 2810 akwai riwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da haka hadisai sun zo da dama waɗanda suke nuna cewa ladan sulhu ya fi ladan sallah da azumi ladan da za ka samu ta wajen sulhu ta tsakani ya fi ladan da kake samu ta wajen sallah da kuma azumi hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babun fi islah zatil bayn a riwaya ta al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala akbirukum bi afdala min darajati as-sa'imi was-salati was-sadaqa wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kuna so in ga muku abinda ladansa ya fi darajar azumi da sallah da sadaka kaga an samu kai ladarsa wato tafin ladar azumi da ladar sallah da ladar sadaka kalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce muna so mu sani sai manzo Allah yake islahu zatil bayn shine a shirye tsakani wa fasadu zatil bayn al halika manzo Allah yake domin lalacewar tsakanin musulmai yana afke addinin su gaba daya wanda ya tafi Syria zai iya gani idan kana kallon abin da ke aukuwa tsakanin musulmai a Syria za ka ga hatta tsakanin kafirai ba su yi irin wannan ta'adi ba to kaga kenan eh, musiba ce babba idan aka bar wato sabani ya kai ga har musulmai suna yakar juna don haka yasa sulhu yake da muhimmanci hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 4919 a littafin nasbur raya al-imam ya kirga sahabbai da suka ruwaito hadisi daga manzon Allah waɗanda eh, wato hadisan nasu manzon Allah yake cewa sulhu ladan sulhu ya fi ladan sallah da azumi da sadaka akwai hadisin Abu Dardai akwai hadisin Abdullah bin Amri, akwai hadisin Abdullah bin Abbas akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib misali hadisin Abdullah bin Amr lafazinsa manzon Allah yake afdalu sadaqa islahu dhatil bayt mafi falalan sadaka ita ce ka shirya tsakanin mutane wato babu sadakar da za ka yi a duniya ka samu lada ladar da ta kai ma mutumin da ya shirya tsakanin wasu da suka bata amma ƙa'ida ita ce wannan sulhu ya tabbata ba baka halarta wani haram ba ko ka haramta wani halal saboda ka ba a sulhun da ya shafi dokar Allah wanda shine bayanin Ibn Qayyim Jawziya duk sulhun da zai kai ga a tauye doka ta Allah wannan sulhun haramun Allah bai taba yarda da shi ba sulhun bawa da bawa shine ya tabbata ya tsaya ma dokar Allah ba a sulhu a kau da dokar Allah ba a wannan sulhu saboda haka sulhu ya shafi hakkin mutum ne da mutum wanda wannan ne ake sulhu kamar abin da abisa ya aikata kenan misali a nan inda za a samu wanda zai kokari ya nemo kasashen da suke yakar juna misali libya ne da sauran kasashe ga sunan hatta saudiya idan da a ce kana da hali sai ka kira wannan bangare ka kira wannan bangare to ya nan kuka kashe Sai eh, mun kashe miliyan dari. sai kufa mun kashe miliyan da 150 to kudan sauko mana sai abin nan to wa zai biya Sai eh, zan biya abin da kabi sai ya aikata ke wanda shi ya sa manzon Allah ya ce ah za mu biya ba za mu bari kai ka biya ba ai aikin mu ne kaga manzon Allah ya yi sha'awar abin da kabi sai ya aikata saboda ya yi kokarin ya biya hakkoki da ke tsakani don kar a ci gaba da yaki wanda shi ne abinda manzo Allah yake faɗa ladan sulhu ya fi ladan sadaka babu wata sadaka da za ta yi wanda eh, ladan ta yi kai na sulhu hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2639 sannan hadisin Abdullah bin Abbas da kuma hadisin Az-Zubair bin Al-Awwam duka lafazin su ya zo iri daya annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa dabba ilaikum da'ul umal yani qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-halika amma inni la aqulu tahliku sha'ra walakin tahliku ad-dina manzo Allah yake cewa da kadan da kadan miyagun halaye na al'ummomin baya yanzu sun shigo cikin ku manzo Allah sai ba da misali da hasada da mugunta Iyayya da hasada sun shiga tsakanin musulmi da musulmi Maza Allah yake cewa waɗannan cututtuka suna aske addini matukar an samu hafsada a tsakanin musulmai to addinin mutane wato ana asaran wannan addini da kuma kiyayya saboda haka yasa ba su da kyau sannan akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya Aba Ayyub ala adulluka ala sadaqatin yuhibbu Allahu mawdi'aha ya Aba Ayyub kana son gaya maka sadakar da Allah yake son inda aka aje ta sai nace bala ya rasulullah bi abi anta wa ummi qala sai manzo Allah yake tuslihu bainan nas ka shirya tsakanin mutane fa innaha sadaqatun yuhibbu Allah mawdi'aha saboda sadaka ce da Allah yana son inda aka ajiye ta duk da cewar hadisin sa yana da rauni akwai hadisin Abu Huraira da Abu Darda'i lafazin hadisin ma amila ibnu adam shay'an afdala min as-salati wa salati dhatil bayn wa husni wa khuluqin manzon Allah ya ce babu abin da ɗan adam zai aikata wanda ke samun lada fiye da ake ya yi sallah ya shirya tsakanin mutane ya zama mai kyan hali Hadithin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1448 na karshe wato shine hadithin sayyidina Ali bin Abi Talib wanda aka samu al-Imam Tabarani ya kawo a littafin Mujam Kabir riwaya ta Isma'il bin Rashid as-Sulami yana ba da labarin rasuwar sayyidina ali bin abi talib wanda hadisin yana da tsawo amma hadisin yana da tabbatar da falalan shirya tsakani ismail bin rashid as-sulabi yake ba da labari lokacin da aka samu wani wanda ya yi dalilin ajalin sayyidina ali bin abi talib wato shine abdurrahman bin maljam fi qabtihi ali ali ibn abi talib فذكر القصة بطولها ya kawo labarin yadda aka kashe na ali a ƙarshe ya ce summa inna aliyan radiyallahu anhu awfa lokacin na ali ya ga alamar ajalinsa ya zo na ali sai ya bada wasiya wasiyar na ali ita ce eh, annahu yashhadu an la ilaha illallah wasiyarsa ita ce ina ce da cewar ba abin da ya cancanta abota mu ce Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na da cewa muhammad bawan allah ne manzon allah ne arsalahu bil huda allah ya aiko shi da shiriya wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli lalle ne allah zai bayyana musulunci akan dukkan addinai walau kare al mushrikun ko da masu shirka sun yi sai kawo aya ta 162 zuwa 63 ta suratul an'am sayyidina ali ya karanta inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwata da mutuwa duka ina yanzu ne daidai umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan hatta mutuwar musulmi ya kamata ta dace da umarnin Allah la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana min muslimin sai yace thumma utiku ba ina muku wasiya yara na manyan guda biyu ya Hassan wa ya Hussein in ji na ali kai hasan da kai husain ina muku wasiya wa jami'a ahli wa waladi da dukkan iyalaina da ƴaƴana wa man yabduhu kitabi da duk wanda wasiƙa ta ta isa gare shi kaga kenan hatta mu na ali ce yana mana wasiya bi taqwallahi rabbikum ku kiyaye Allah mahaliccinku sai ya karanta aya ta 102 zuwa 103 ta suratu ali imran ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سيدنا علي karanta wannan aya ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye Allah kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai dan babu asara da dan adam zai samu kamar ya mutu kafiri kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai wa tasimu bi hablillahi jami'an kuma ku riko da igiyar Allah gaba ɗaya ku wala tafarraqu kar ku rarraba sai yace fa inni sami'tu rasulullah na ji manzon Allah yana cewa inna salat inna salaha zatil baini a'zamu min ammati salati wa siyam sayyidina ali yace na ji manzon Allah ya ce shirya tsakanin musulmai ya fi dukkan sallah da dukkan aji. ladar da za ka samu ya fi dukkan sallah da dukkan aji. karfin na ali shi ma ya faɗi wannan hadisi na falalar shirya tsakanin mutane a wasiyar da ya yi tana yiwa wannan wasiyar ta sa alhassan ya kyale shugabanci ma muawiya allah ya kare yadda sa gare su baki daya saboda wannan wasiyar sun na ali ya faɗa a sa kafin ya mutu ya rasu ya tabbatar da wannan hadisi na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shirya tsakanin mutane Ladarsa, girman ladan ya fi gaba ɗaya sallah da kuma azumi sai ce fa mubira domin kiyayya alhalika faqad zatul bayt babu wata musiba mai hallaka al'ummar musulmai wato kamar bacin wato mu'amala tsakaninsu idan aka samu ɓaci tsakanin musulmai to wannan ya fi komai musiba sai sai na ali cewa la wata illa billah kuma babu karfi face ga Allah tabaraka wa ta'ala wato ikon Allah ne don haka dabarar mutum ba ta iya shiryar da kasa sai dai abin da Allah ya tsara unzuru zawi arhamikum ku dubi danginku fasiluhum fasiluhum ku da zumunci yuhawwinu Allahu alaikum al idan kun yi haka matukar kuna sadu zumunci to Allah zai sauke muku hisabi a ranar tashin kiyama sai sai na ali yace wallahi Allah fil aika ina gama ku da Allah game da marayu la tabgu afwahakum wala yabi anna bi habaratikum kada ku yarda a wulaƙanta maraya alhali kuna raye sai na ali ke barin wannan wasiya wallaha wallaha fi jiranikum ina gama ku da Allah dangane da zama da makwabta fa innaha wasiyatu rasulillah saboda wannan ita ce wasiyar manzon Allah a lokacin da annabi ya bar duniya wannan wasiya da nake muku ta dace da wasiyar manzon Allah eh, sayyidina Ali yace ma bala yusina bihi manzon Allah bai kushe ba yana ta mana wasiya mu kiyaye hakkin makwabci mu kiyaye barayu hatta bananna annahu sayurisu sai da muka yi zaton cewa annabi zai sanya makwabta cikin masu gadi wallaha wallaha fil qur'an yace ina gama ku da Allah game da alqur'ani la yasbiqanna ila al'amali bihi ghayrukum kar ku yadda kafirai su riga ku aiki da alqur'ani kuma abin da ya faru kenan a yanzu yanzu kafirai sun kusan tsere wa musulmai ta wajen aiki da alqur'ani ta wajen rikon amana musulmi ya sauya amana kafiri ya tsaye da amana abin da sunna ali yake tsoro mana yace mu riƙe alƙur'ani kar mu kyale kafirai ko riga mu aiki da shi saboda kafirai suna da hankali sun karanta alƙur'ani da suka gano fa'idojin ciki sai suka tace suka ware sai suka zuba a cikin constitution suna zaman lafiya amma dai musulunci musu yadda da shi ba saboda ka ku yadda su zama musulmai ba amma in ka tafi za ka ga duk tsarin da suke bi inda ya tsarin an ci nasara to wallahi asalinsa daga alƙur'ani shine sai na ne ce kar ku yadda ku riga ku aiki da alkur'ani shikenan yace wallaha wallaha fi salati ina gama ku da Allah dangane da sallah kar ku yi wasa da ita fa inna ha amudu dinikum saboda sallah ita ce gimshikin addinin ku wallaha wallahi fi baiti rabbikum ina gama ku da Allah dangane da dakin Ka'aba fala ya kudu wannan ma baƙitun kar ku yadda ka'aba ta zauna babu mai ibada a gurin mutukar kuna dare in ji sayyidina ali abi talib wallahi wallahi fi ramadan ina gama ku da Allah dangane da watan azumi ramadan siyamuhu fa innahu junnatun lakum minan nar saboda ai azumi shine garkuwa gare ku idan an tsaya a filin hisabi game da wuta wallaha wallaha fil jihad fi sabilillah ina gama ku da Allah dangane da jihadi a hanyar Allah wannan jihadi yana zuwa ta hanyoyi guda uku sayyidina ali yace bi amwalikum ku taimaki addinin Allah da dukiyanku wa anfusikum ku taimaki addinin Allah da rayukanku wa alsinatikum ku taimaki addinin Allah da harsunanku yace wallaha wallahi fi zakati ina gama ku da Allah dangane da zakka fa innaha tufi'u gababa rabbikum fitar da zakka shi ke bishe fushin Allah matukar ana fitar zakka ana ba da sadaka to fushin Allah baya sauka kan al'umma yace wallaha wallaha fi zimmati nabiyyikum ina gama ku da Allah dangane da amanar da manzo ya bar muku la tudlamu baina abhurikum har ku yadda a taba mutuncin annabi matukar kuna da rai Wallaha wallaha fi afadi nabiyyikum kar ku yadda a taba iyalan manzon Allah da zuriyar manzon Allah sannan karku yadda a taɓa sahabban manzon Allah fa inna rasulullahi saboda manzon Allah kad ausa bihi sai da ya bar wasiya ku tsare ku kula da iyalaina ku kula da sahabbaina manzon Allah ya hada imani da son sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi wallahi fil fuqara wal masakin ina gama ku da Allah dangane da kulawa da talakawa sharikuhum fi ma'ashi ku rika mu'amala da talakawa ku rinka cin abinci tare wallahi Allah fi ma malakat aymanukum haka nan bayi fa inna akhira ma takallama bihi rasulullah sai ali yace saboda kalmar manzon Allah ta ƙarshe a duniya sai ali yace ita ce usikum bil dha'ifaini al yatim wa ma malakat aymanukum ina muku wasiya da masu rauni biyu da maraya da kuma bawa ina muku wasiya game da su kula da su wala ta kafunna fillahi launata la'i sayyidina ali yace kar ku ji tsoron zargin mai zargi in ta ku faɗi gaskiya ku faɗi gaskiya kar ku ji tsoron kowa face Allah Yamna ah, yamna'ukum mimman arada mimman kun wa baga alaikum duk sa'ilin da za zaka faɗi gaskiya kar ka ji tsoron kowa face Allah idan don Allah ka faɗi gaskiya zai na ali ce Allah zai baka kariya wa qulu lin-nasi husna sai ali ce kuma ku rika gaya wa mutane magana mai daɗi sai wato ya kawo suratul bakara aya ta 83 yace kama amara kama amara Allah tabaraka wa ta'ala la tatruku amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kada ku bar umarni ayi abu mai kyau duk abu mara kyau ku rika hanawa kada a rika aikatawa fayyuwallil amra shirarukum da zaran kun bar wa'adi to a shararu su za su mamaye gari saboda ka wa'azi shi ke gyara tafiyar al'umma sun matad'una in kuka kyale a shararu suka zama shugabanni sai na ali yace ko kun yi addu'a fa la yustajabu lakum Allah ba zai karba ba alaikum bit tawasul wat tabazul ku rika fada zumuncin juna ku rika ba da sadaka kuna taimakon juna kuna ba da kyauta wa iyyakum wat taqafu wat tadabur har ku yarda ku rika adawa kuna kiyayya da juna sai karanta aya ta biyu ta suratul maida wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab sayyidina ali yace hafizakumullahu min ahli baitin وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله ثم لم ينطق بشيء Shi wanda ya bayanin wasiyyar nan yace bayan sayyidina ali ya karanta wannan yace babu abin da ka zo karshe a kalmar sayyidina ali illa la ilaha illallah hatta kudi sai Allah ya karbara ka ka zuba wasiyar bayan Allah yana gama wasiyar yana la ilaha illallah sai Allah ya karbara ka wanda Ibn kathir ya kawo wannan wasiyar da kawanta a littafin al-bidayah wa nihaya yana mujallal na goma sha shafi na goma sha bakwai to kaga ya nuna cewa babu shakka sulhu yana da muhimmanci eh, abinda hadisi suka tabbatar mana ladan sulhu ya fi ladan sallah azumi sadaka wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah to amma malaman sunna sun yi ta kokarin fahimtar me ake nufi da sulhu ladansa ya fi sallah ya fi azumi ya fi sadaka misali akwai abu wali albaji al'imam albaji wanda ya sharhin muwafa mai suna almunkar babu sharhin muwafa a mujallar da bakwai shafin ɗari biyu da goma sha uku ya ce wallahu a'lam da farko ne annabi ya riga ya faɗa ladan sulhu yana gaba da ladan sallah da azumi da sadaka Allah shi ya fi sanin manufar manzon Allah صلاة الحال الذي يعني بين الناس فذكر أنها خير من كثير من الصلاة والصلاة أما أبين ما لم يكن فهمت يكي يحتمل أن يريد به النوافل أكثري ما لم يكن دوكا أبين من ظن الله يفدا لا دنسله يا بلا دنسلا إن دي نافلة يا بلا دن أزمي إن نافلة يا بلا دن صدقة إن تنافلة أما بصلى فلله fa yakunu ma'anahu annaha khayrun min kathirin min jinsi salati wa jinsi siyami wa jinsi sadaka wanda abinda manzo Allah yake nufi wato a ce ka shirya tsakanin wasu ladan da zaka samu ya fi kowace irin nafila zaka yi saboda fallalar ita wannan yana cewa wa yahtamil an yurida biha annaha khayrun wa ma'a ma fi islahi dadin bai min husnin mu'ashara wato kai da za ka yi sulhu yana da kyau ka sani ya fi a ce ka ɗauki dukiyarka ka bayan sadaka duk sadakar da za ka bayar tana bayan sulhu tana yiwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wato nan take ya taimaka ma kabisa a lokacin da ya zo neman taimako saboda dukiyar da ya bata ta wajen sulhunta tsakanin wasu mutane da suka samu sabani wannan ya zo cikin sharhin malamai da dama kusan duk sharhin da aka yi game da waɗannan hadisai malamai suna nuna cewa sallar da annabi yake nufi ita ce sallar nafila azumin ma na nafila sadakar ta nafila wato shirya tsakanin mutane yin sulhu ladansa ya ci waɗanda za ka samu a tuhfatul ahwazi za ka samu a littafin al munawi to wani abu na ƙarshe wanda za mu faɗa shine. wannan sulhun in ka dubi hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace as-sulhu ja'izun bainal muslimin kaga ya gwada cewa tsakanin musulmai ne kamar banda kafirai la ba haka bane saboda in ka dubi wasu riwayoyin hadisin da muka karanta manzo Allah ya kawo bainan nas tsakanin mutane a wata riwaya manzo Allah yana cewa salahu zatil baini shirya tsakani kawai kaga ya gwada cewa ba ma musulmai kadai ba hatta kafirai idan suka samu sabani idan sulhunka ba zai kai ga halatta haram ko haramta halal ba babu laifi amma idan sulhunka zai kai ga halattawa to haramun kamar misali yan gidan giya kafirai ne sun sha giya suna ta dukan juna sai ka zo ka raba wannan fada to kaga wannan raba fada da kai baka ce maka mu komai ba kamata ya kabar su yi ta fada tana wa wannan fada ya sa su gane kuran Ah, amma in dai kafiri ya zama ya samu sabani da wani kafiri a kan matsalar da ba na haram ba idan ka shirya tsakanin su kana samun lada la shakka wannan shine abin da ibnu al-husayn ya fada tafsirin da yayi na suratul baqara a mujallal nabi shadi na 290 yace amma kafir fa la ba'sa min birri wal ihsan ilay matukar wannan kafirin ba abokin yaki bane babu da ke don ka shirya tsakanin malamai suna cewa ba ma kafirai ba ko dabba ce dabbobi ka samu suna fada sai ka raba su za ka samu lada saboda hadisin mazan Allah akwai hadisin Abu Umama al-Bajili wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man rahima walau sabiha idan ka tausaya ma halitta ko da dabbar da zaka yanka rahimahullahu yawmal qiyamah Allah zai maka rahama a ranar tashin kiyama hadisin yana silsilar sahiha hadisin 482 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fada daidai ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك